muna cikin bayani kan misali na uku nu'aimu bin mas'ud abu Salama, al-ashja'i da mala yake buga mana misali da irin gudunmuwar da ya bada a musulunci bayan musuluntarsa a ranar handak wato ranar yakin ahzab ya musulunta ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon sama ya faɗa masa abin da yake son yayi manzon Allah sama ya bashi umarni cewa ya je yayi duk abin da ya kamata domin tozarta al'amarin kafirai mun ji yadda ya je wajen banu ƙwaraiza da abin da ya faɗa musu ya tafi wajen ƙwarai shawa su ma ga abin da ya ce musu to za mu tashi zuwansa zuwa ga gafufan shi ne sai ma sun makaraja hatta ata gafufana daga nan sai ya tafi ya fita har wajen gafufan faƙala ya ce ya ma'ashara gafufana ya ku jama'ar gafufan innakum ahli wa ashirati ku mutane na ne kuma ku dangi na ne wa habbun nasi ilayya kuma ku ne mutanen da na fi so wala arakun tattahimunan kuma ba na tsammanin cewa ku kuna tuhumata da wani abu cewa zan yaudare ku ƙalu suka ce sadakta ma an ta bi muttahamin suka ce kayi gaskiya kai ba abin tuhuma ba ne a cikinmu kai mai gaskiya ne ƙala faktun wa'an ne ya ce to ku rufa min asiri abinda zan faɗa muku sirri ne na naf'alu fama amruka sai suka ce zami haka zamu rufa maka asiri menene lamarinka thumma qala lahum mithla ma qala li irin maganar da yema quraishawa sai ma gaffan tunda su dama da quraisha da gaffan manufar ɗaya. kuma dukkaninsu ba 'yan madina ba ne su banu ƙuraiza su ne faɗa musu magana ta daban wa hazzarahum ma sannan ya musu gargadi irin yadda ya makurai shawa falamma kanat lailatu sabti min shawwal sanata khamsi a lokacin da aka shiga daren asabar daren asabar na watan shawwal shekara ta biyar wa kana min sun'illahi li rasulihi sallallahu alaihi wasallam sannan abinda Allah madaukakin sarki ya yayi ma manzansa an arsala Abu Sufyana bin Ibn Harb wa ru'us Ghaffan ila bani Quraizata Ikrima ibn Abi Jahl Ikrima ibn Abi Jahl sai Quraishawa da Ghaffan sai suka aika ma banu ƙwaraiza da ikirima tubna abi jahal ya zama shine ɗan saƙonsu da zai je isar da saƙonsu tunda da shawa da zafan suna gefe guda to sai suka zaɓi ikirima ɗan abu jahalin ya je ya isar da saƙonsu zuwa ga banu ƙwaraiza cewa su ba za su yi yaƙi da banu ƙwaraiza ba har sai idan banu ƙwaraiza eh, suka ce sun ji labarin abin da suke shiryawa na cewa sun ce ba za su yaƙi ba sai sun ba su wasu mutane sun rike su a matsayin jingina to da suka aika ikrima ibn abi jahlin fi farin min ƙwarai a tare da shi akwai wasu jama'ar da ba su wuce goma ba daga ƙwarishawa wa gatsan da kuma su gatsan ɗin su rufa masa baya faƙalu lahum sai suka ce musu inna latna bidari muqamin ce kun san nan ba garinmu ba ne ba wajen da muka zuba mun zo ba ne ba wajen nan ba garinmu ba ne na zamanmu wa kad halakal khuf wal kuma kuna ganin a wannan yakin halakal khuf raƙumi ya mutu Walhafir sannan kuma doki ma ya mutu su ne ake musu alkunya da ake ake musu sakai alkhuf wal hafir faqdu lil qitali hatta tunajiza muhammadan hatta nunajiza muhammadan muhammadan wa nafugha ma bainana wa bainahu sai saboda haka kashe gari da safe mu zo a ci gaba da yaki har sai mun cika alkawarin da muka yi sai mun gama da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa nafrugha ma na wa bainahu sannan mu gama da abin da ke tsakanin mu da shi fa arsalu ilaihim innal yawma yawmus sabt dama da su yahudawa ne da aka ji aka faɗa musu wannan maganar sai suka aiko sai suka ce musu innal yawma yawmus sabt mu fa yau rana asabar ce wa huwa yawmun la na'malu fihi shay'an kuma rana ce mu da ba ma aiki وقد كان أحدث فيه بعضنا حدثا فأصابه ما لم يخف على ما لم يخف عليكم ولسنا مع ذلك بالذين نقاتل معكم محمدا حتى توتونا رحنا من رجالكم في سقة وقد كان أحدث فيه بعضنا حدثا sannan a wannan ranar ta asabar wasu daga cikinmu sun farar da wani abu sun aikata fa asabahu ma lam yukhaf alaikum sai abinda ba a je muku tsoronsa malam ya yakhfa alaikum abinda bai boye a gare ku bai shafe su wato wasu sun taba saba wannan ka'ida ta yin aiki ranar asabar abinda ya same su ya same su walasna ma'a zalika bil ladina nuqatilu ma'akum muhammadan sannan muna ƙara faɗa muku bayan kasancewar yau asabar ne tun da daren asabar za a waye gari asabar to ku sani walasna ma'a zalika na nukatilu ma'akum muhammadan ku sani mu ba za mu haɗu da ku mu yaƙi muhammadu ba hatta tutsuna rahanan har sai kun ba mu jingina min rijalikum daga mazajenku ya kunu na bi aidina fiqatan waɗanda za su zama wani abu da zai tabbatar mana cewa za ku riƙe mana amana za ku riƙe mana amana lana a gare mu hatta nuna jiza muhammadin har mu gama da al'amarin muhammadu fa na nakhsha in in in in ba'atatkumul harb shi muna jin tsoro idan idan ya taune ku sai suka kamanta yaki da haƙuri firmi kace ba muna jin tsoro idan yaƙi ya gama da ku washtadda alaikumul qitalu kuma kuka ga yaƙi ya tsananta a gare ku an tanshamiru ila biladikum ku tsere zuwa garuruwanku Wata watatrufuna warrajula fi baladina ku tsale mu da mu da wannan mutumin Muhammadu a gari muna tare da shi wala taqata lana bizalika minhu kuma abinda zamu iya mishi dama saboda ku ne da karfin ku muke ganin za mu iya yakarsa to saboda haka mu yanzu mun yanke shawara yau dai ya gashi asabar bayan kasancewar yau asabar za a wayi gari asabar sannan kuma na biyu mun yi shawara cewa mun dau alkawari mu ba za mu yaƙi tare da ku ba har sai kun ba mu wasu manya-manyan mutanen ku mu riƙe su a matsayin jingina in yaƙi ya yi kyau to in bai yi yaƙi ba shi ce in bai yi kyau ba to aka je aka faɗa ma a banu ƙwarai da suka faɗa haka falamma raja'at ilaihim ar-rusul bima qalat banu quraizata lokacin da 'yan sakonnin su suka dawo suka kawo musu rahoton abinda banu da suka ce qalat quraish wa ghaffan sai quraishawa daga tsufanu suka ce wallahi innal ladhi haddathakum nu'aym ibn mas'ud al-haqq mun rantse da Allah kun ga abinda nu'aym ibn mas'ud din nan yazo ya faɗa mana kun ga ya zama gaskiya ashe da gaske ne fa arsalu ila bani quraizata su ma sai suka take mai da martani zuwa ga bani quraiza suka ce inna wallahi na da fulanin fa'u ilaikum rajulan wahidan min rijalina ba za mu ba ku ko mutum ɗaya ba daga cikin mutanenmu fa in kuntum turiduna alqitala fa faqatilu in kuna da nufin yaki to ku fito ayi yaki fa qalat banu quraiza sai banu da su kuma suka ce hinan tahatir rusuli ilaihim a lokacin da waɗannan 'yan saƙon suka dawo gare su suka ce innal ladhi zakara lakum nu'aym ibn mas'ud la kun gani ashe abinda nu'aym ibn mas'ud al-ashja'i ya faɗa ashe gaskiya ne ma yuridu al-qawm illa an tuqatilu kawai mutanen nan mun fahimce su kawai so kike ku shiga yakin nan fa in ra'aw fursatan tahazuha idan suka ga wata dama ta samu sai su yi amfani da ita kawai wa in kana ghaira zalika in suka yi kuma babu dama in shamiru ila biladin kawai sai su tsere zuwa ga su wa khalau bainakum wa bainar rajuli fi baladikum sai su bakku da ku da mutumin a garin ku kuma ba abin da za ku iya masa fa arsilu ila quraishin wa fa ila quraishin wa saboda haka sai suka sake mai da sako zuwa ga quraishu da ghaffar suka ce inna wallahi la nuqatilu ma'akum muhammadan mun rantse da Allah mun yanke hukunci ba za mu yaki muhammadu tare da ku ba hatta tutuna rahman haske kun cika mana wannan abin da muke so kun ba mu jingina fa bau alaihim su kuma quraisha daga fante suka kiyarta suka ce ba za su ba da kowa ba fa abau alaihim suka kiyarta wa khazzala Allah bainahum shikenan sai Allah ya tozarta tsakaninsu akai yi uwa kuturwa kaka maiya aka watsi wa ba a Allahu alaihim riha daga nan sai Allah ta'ala ya aiko musu da iska fi layalin shatiyyati a dararen da suka kasance masu tsananin sanyi na hunturu baridatin masu sanyi shadidatil bardi mai tsananin sanyi wa huwa qawluhu ta'ala shine faɗin Allah madaukakin sarki da yake cewa ya ayyuhalladhina amanu kuhu ni'matallahi alaykum iz ja'atkum junudun fa arsalna alayhim rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basira إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شهيد شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا هرزوا ديك أرشان بيانا ونن أبو ديفا الله تعالى يا قوما في إيماني ku tuna ni'imar da Allah maɗaukakin sarki ya muku iz ja'atkum junudun a lokacin da wasu rundunoni suka zo a gare ku quraishawa sannan a gefe guda gabanin quraiza da suka ci amana ku suka hada baki da su amma da ƙarshe Allah ya watsa al'amarin su ta sanadiyyar Nu'aym Mas'ud al-Ashja'i to har zuwa dai faja'alat taqfa'u qudurahum kawai shikenan sai iska ta rika tunkuɗa tukwanansu da suka ɗora na dafa mayaka abinci wata ya abniyatahu sannan kuma wannan iska ta rika kaɗa gine-ginensu duk abubuwan da suka gina na shemoni na barikin sojoji domin wannan yakin Allah maɗaukakin sarki ya sa wannan iska ta kaɗar da shi shi ne ma da yake cewa subhanallah kai abun ban mamaki sarki ya tabbata ga Allah ala yadi rajulin wahidin tabbata Allahu jayshan a hannun mutum ɗaya ta sanadiyyar mutum ɗaya Allah ya tabbatar da wannan rundunar yakin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma wada'a lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam da hadhihi al-khuttati manzon Allah sama bane ya bashi tsare-tsaren wannan shirin ba manzon sama bane ya shirya shirya masa al-bunud jam'i ne na al-band ne a baka wani tsari a ce ka je ka aiwatar da shi to ba manzon sama ya tsara masa ba bal fakkara ya tsaya da kansa ya tunani wa ala qadri al-ikhlas gwargwadon ikhlasinsa wa ala qadri sidqi gwargwadon gaskiyarsa ya kunu taufiƙu min Allah jalla wa ala sai Allah ya sa aka samu dacewa daga Allah mabuwayi da ɗaukaka so da ka kalli ikhlasinka in kalli nawa in kalli gaskiya ta ka kalli gaskiyarka me mu da Allah me mu ga addininsa to da wannan ne Allah subhanahu wa ta'ala zai taimake mu da abin da muke da shi ɗan kaɗan Allah maɗaukacin sarki ba yana kallon me ka tara ba ne ba yana kallon me kake da shi ba ne a abin da yake kallon kallon zuciyarka me ya zuciyarka take lokacin da zaka ka ma addininsa aiki da kaɗan ɗanka sai Allah maɗaukacin sarki ya taimake ka Ku kun ga waɗannan misalai misalai ne rayayyu guda uku mala ya buga mana na mutanen da suna shiga musulunci abubakar radiyallahu anhu at-tufail ibn amr ad-dawsi ga kuma na uku nu'ayru mas'ud al Ka kage duk waɗannan su ba su tsaya sun jira ba su ce to ai sai sun yi kaza sai sun shirya kaza sai sun shirya kaza akwai wani cikin yan uwa eh, yana da kokari wajen abin da ya shafi harkar da'awar maguzawa a unguwarmu muna da muna magana da shi wata rana ce ala gafata malam ni ba abin da ya na fahimta ita da awa da kake ganinta da tsarin tsarinta take tafiya sai ta fita wani zubin ma tsarin zai bayyana kuma gaskiya ne iyaka kai dan yi shirin da zaka iya yi wanda kai zai shafe ka amma shirin ya zaka yi ka shiryar da wani to sai an je hanya sai an je kila ma ka ganshi sannan abin zai zo maka wannan abun kula ne babba yan uwa kuma waɗannan misalai ne da ya kamata mu ɗauko su mu sa su a aiki mai koyi da waɗannan bayan Allah Allah ya ba mu iko shubuhatun musara to a ƙarƙashin haka akwai wata shubuha da ake yaɗawa ita ce shubhatun musara abinda ake ce ma shubha shine qaulun yushbihu al-haqqa wa laysa bihaqqi shi yasa ake ce masa shubha daga shabah ne kama maganar da ta kama da gaskiya amma ba gaskiya ba ce ita ce shubha sai ta rikitar da mutumin da kwakwalwarsa karama ce ƙaunin yushbihu alhaqqa wa laysa bihaqqi to wannan shubha wa min ash-shubuhati al-musarati daga cikin shubuhohi rudu da ake yadawa an ya kula muslimun sai ka ji musulmi yana cewa ana astahayi an ataharraka li dinillahi wallahi ina jin kunyar in motsa in yi ma addinin Allah aiki wa an ad'u ila sunnati rasulillah sallallahu ko kuma in yi ma sunnar in yi kira zuwa ga abu sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ana muqassir alhali ni ma ina da ina da dan guntun bayan gidana a tare da ni na gasa ni ma ban yi ba da yawa wa ana muznibun ni ma ina zunubi wa ana asin kuma ni mai sabo ne a'lamu na nafsi ni na san haƙiƙanin kaina za ka ga mutum yana faɗin wani cikin yanzu ai ni ba ba wani tsarkin nake da shi ba kaga tuntuni wani mai hikima ya baka amsa yana cewa walau ya iskin nasi man huwa muznibun eh. lama wa'azal asina ba'da lama wa'izal lama muhammad da a ce a cikin mutane babu wanda zai yi wa'azi sai wanda bai da laifi to da ba za a sake wa'azi ba ba za a take yi ma masu zunubi wa'azi ba bayan annabi sallallahu alaihi wasallam domin shine bai da zunubi man dallabi ma sa'a qat wa man lahu al-husna faqat waye ga baki ɗaya ba za a ce bai da laifi ko bai taɓa saɓawa ba ko so ɗaya komai nashi mai kyau ne an ce wani wannan baitin sai ya ji wani ya ba shi amsa a bayan shi yana cewa muhammadin hadi faƙat allazi kana jibrilu habat ya ce wanda kake tambaya kana cewa waye bai taɓa yin mummunan aiki ba waye duk komai nashi mai kyau ne ya ce tsaye shi ne muhammadu lahadi annabi sallallahu alaihi wasallam ya shirya wannan faqat shi kadai alladhi kana jibril habat wanda jibril ke sako mishi ya lullube shi da wahayi ba shi shi ba wanda zai sake wa'azi sannan manzon ladhi tughda sajayahu kulluha kafa al-mar'a nablan an tu'adda ma'ayibu waye za a ce kowa an yadda da halayensa duka ai ya ishi mutum daraja an tu'adda ma'aibu a lissafa aibuban sa sai a ce yana da matsaloli sai to lissafa mun matsalolin nashi ai yana da kaza sai akwai wasu kai ta lissafa ce su kenan tun da aka gano aibuban sa shikenan ai ya ishe shi daraja duk wanda aka gano iyakan aibuban sa to yana da daraja ashe kaga sauran abin da ba a faɗi ba ne mai kyau saboda haka kai in ilaki ka cirata kai aikin addini amma ba baya yiwuwa ka ce kai ma sai ka zama mai tsarki ɗari bisa ɗari sannan za ka kira wasu ba wannan sharaɗin a musulunci ba wanda ya sa wannan sharaɗin a musulunci ba za ka same shi alƙur'ani ba za ka same shi a cikin sunna ba abin da ake buƙata shi ne kana yi daidai gwagwado kana ƙara gyara kanka wani zubin aikin addinin ma ke sa ka ka ƙara gyaruwa gwagwadon yadda kake kutsawa cikinsa sai halayenka su rika canzawa to wannan shubuha ce ilal qa'ili zalika naqul me fadin wannan zamu bashi amsa muna ce masa law takhazalta anil amali lidinillahi ai da zaka ce tunda kai ma kana da matsalolinka ba ka zama mutumin kirki bane 100 bisa 100 to law takhazalta da ka ja da ka ja jikinka anil amali lidinillahi ka dena ma Allah addinin Allah aiki faƙad azabta ila taƙsirika taƙsira to ka ƙara ma kanka gazawa akan gazawa damar kake yi damar kake yi yanzu kuma sai ciwon suga ya kama ka mara kake yi kawai sai kawai ka zo kuma yanzu sai ciwon suga ya kama ka an samu ci gaba ko to shi ne misalin mutum mutumin da zai zo sai ce shi ba zai ce ma wani ya daina yin abu mara kyau ba ko ba zai gayyato wani ya shiga musulunci ba in aka tambaye shi aka ce ne dalili sai ce ni ma yana da matsaloli na ni ma ba mutumin ni ma ban yi abin arzikin ba to ya zai in ce ma wani ya yi hmm? to yanzu abin da kake ka shiga shi ne da mura kake yi yanzu kuma ka samu diabetes kuma chronic wa ila zunubika zamban sannan ka ƙara ma ka wani zunubi tabu a kai ba wanda ya ce sai ka zama mai tsarki duka abinda ake bukata shine daidai gwaggwado ka yi abinda za ka iya yi a wajen kai kanka abinda kake karantar da mutane da abinda kake karanta ka yi aiki da shi amma ba sai ka gaza wannan ita ce gurguwar fahimtar da mutanenmu da yawa ba masu da'awar ba hatta waɗanda ake mada'awa suke da ita yanzu a mu kusan zan buga misali a wada'in najeriya kuma a arewa a arewacin najeriya mabiya so suke malamai su zama kamar mala'iku to shi yasa idan malami ya wani abu wanda bai wuce kwaya ba kwayar hatsi to sai a maida ita ta zama rumbu in yi wani abin da bai wuce girman tururuwa ba ya mai da shi giwa a'a nan kuma ba ana ba malami lafisi ba ne cewa ya rika umartar mutane amma shi baya kyautata aikinsa to amma a sani kai kai ka sani mabiyi kai da aka ce maka kai malaminka ba mala'ika ba ne malaminka ba manzo ba ne ba annabi ba ne kai kanka ba ka ce masa annabuwa ne domin ka ka ce masa annabuwa ne da ma mata watsi ga baki ɗaya malam wane kake ce masa to malam wane na yana da matsalolinsa kuma shi ɗan adam ne ka yi mu'amala da shi a matsayin ɗan adam wanda yake kuskure wanda yake iya zinibi in ka mu'amalance shi akan haka to abubuwa da yawa za su zo da sauki wannan wayewar ana da bukatar ta mabiya ta zama suna da ina cin sakafatul maj'uwi su waɗanda ake kira su zama suna da wannan wayewa a ɗora su a kai su fahimce ta saboda abubuwa da yawa za su gyaru amma jin cewa ke malami ko mai da awa ya zama tsarkakake ɗari bisa ɗari ba wani zunubin da zai zo ta gare shi ko kuma wani kuskure ba zai zo da gare shi ba to wannan ba karamar guguwar fahimta ba ce babbar guguwar fahimta ce fala yamna'ka dhanbuka ya yace kada ka bari zanubinka ya hana ka an tatruka al'amal li dinillah ka dina ma addinin Allah aiki wala yamnahka taqsiruka ijazatan maftuhatan min al'amali lil islam kada ka sake ranka da gazawarka kada ka sake wala yamnahka taqsiruka kada ka bari gazawarka ta baka ijazatan wani hutu shine ijaza maftuha kuma total ijaza leave kenan ijaza leave kakka take gazawa ka ta baka leave eh, kuma automatic leave min al'amali islam ka daina wa musulunci aiki kakka take sai to ai nima mai laifin ne tunda ina da laifi ya zai a ce nima zan yi ma addini aiki sai da ka ce ki a'a ka yi iyakar bakin ka kuma kana ƙoƙarin yaƙar wannan laifin da kake aikata khudh hadhihi risalatar risalata ar-raqiqata mala ce ka karɓi wannan saƙon mai taushi min abi mihjan al daga wani sahabi da ake ce masa abu mihjan al-thaqafi radiyallahu an. wannan abu mihjan ɗin al ya ba da gudunmuwa sosai kamar yadda malam zai faɗa mana a nan in ka karanta tarihinsa a cikin alkamil fi tarih na ibn al-asir al-imam al-asir ya kawo duka istar da sauran malaman tarihi irin bajintar da yi gashi da jin gashi yana da matsalolinsa zamu ji gayi nan zamu ji zalikumul farisi hmm? ka karɓi wannan saƙon daga wannan jarumin almigwar wanda yake kutsa ya iya kutsawa allazi idza nazala almaidana wanda idan ya sauka a wata a wani waje wanda yake na yaki Azharal albutulata sai ya bayyana jarumtakarsa wa hujulata da mazantakarsa walakin nahu butuliya bi idmanihi shurbal khamri sai dai an jarrabe shi da shan giya titir ga jihadi ga ƙoƙari amma kuma an jarrabe shi zunubinsa shan giya wa ma'azalika tarahu jundiyan amma duk da haka zaka same shi kana samun sa a matsayin wani soja fi sufufil qadisiyati a sahu sahun yakin qadisiyya da aka yi yakin qadisiyya shine yakin da sayyidina Umar radiyallahu anhu yi shi wanda shine kasa nabi ya ruguje wa daular Farisa duk garuruwan iraki din nan eh, iraki iran a yanzu kenan da overseas countries abin nan biladu ma wara an nahar tan tan din nan da kake jin tajistan abin nan uzbekistan azerbaijan eh, shishan da makamantansu to duk zamanin sayyidina umar radiyallahu anhu da duk suna karkashin daular farisa ne hmm? in ka tafi har wajajen abin da ya shafi khurasan hmm? surai da makamantansu su asfahan duk a ƙarƙashin daular farisa suke to waɗannan yaƙoƙan da aka yi su masu tarihi wanda duk wani wanda zai ma musulunci aiki ya waje bai karanta tarihin kajisiyya to abu mihjan a wannan yakin ya nuna bajintas ba kuma a lokacin fa ya sha giya to mu je dai mu je wa fi maidanin butula a fagen jarumtaka wa sharafi da kuma daraja utiya hili liqa'idil jaysh sa'ad ibn abi waqqas radiyallahu anhu aka zo da shi a wannan wurin zuwa ga kwamanda na yakin kwamandan yakin shine sa'ad ibn abi waqqas radiyallahu anhu li'annahu ƙat shari'ar hamra aka kawo shi aka ce ya sha giya shi soja ne aka kawo shi wajen kwamanda aka kawo shi wajen kwamanda aka ce gashi ya sha giya fa'amara sa'adun fa'amara sa'adun abi waqqasin khalu rasulillahi sallallahu nan daga nan sai na abi waqqas a matsayinsa na na jagoran yaki kuma babban manzon Allah sama ne yana da dangantaka da manzon sama ta bangaren mahaifiyarsa shi yasa ya ce masa khal kawun manzon Allah sallallahu alaihi an yumna abu mihjanin min al-musharakati fil ma'araka sai ya ba da oda ta soja sai ya ce an hana abu mihjan ba zai shiga yaƙi ba tunda ya sha giya to ba za a yi yaki da shi ba wa an ƙayyada kai abinda ma za a masa aje a sa shi a cikin mari a daure shi da sasari hatta tantahi al-ma'arakatu har sai an gama yaƙi li'annahu la tuqamu al-hudud fi ardi al-adu domin a musulunci duk laifin da mutum zai yi na haddi ba a yanke masa a garin abokanan gaba wannan wannan ce ta fiƙi la tuƙamul hudud fi ardi al-a'da ba a tsaye saboda mai saboda zubar da mutunci idan musulmi aka je garin kafarai sai ya aikata wani abu wanda ya cancanta a masa haddi shan giya zina ko yi ma wani kazafi to ba za a tsayar masa da haddi ba sai an dawo gida saboda ba a tsaye da haddi a gaban abokanan gaba saboda zai zama shamatatul ada'i ne za a sa su ci dariya to ba za a yi wannan darasi ne babba to shi kenan sau da aka sa shi aka ɗaure shi wa ƙuyi da abu mihjan aka ɗaura abu mihjan wa bada asil ma'arakatu sai yaƙi ya fara wartafa'at aswatul abtali sai sautittukan jarumai suka fara tashi wa qaqa'at as-suyufu sai jin karan ta kubba kake suna kakkak ana hadewa kwarab kwarab war rimahu da masu suka wa ta'alat aswatul khuyuli sannan kuma sautittukan dawakai su ma suka yi tama wa fatahat wa futihat abwabul jannati daga nan kuma Allah ya bubbuɗe kofofin aljanna litatsira ilaiha allahu shuhada'i domin rayukan waɗanda aka kashe su suka yi shahada a wannan fagen faman ya zama sun tashi fir sun tafi aljanna aka fara yaƙi yaƙi bai kace ne wa huna taraka qalbu abi mihjan ga abu mihjan a daure ya sha giya ana mas ana ladabtar da shi anan ne fa zuciyar shi ta kone zuciyar shi ta kone allazi ji'a bihi ala ma'asiyatihi wanda aka aka aka aka masa wannan sakamakon shine ji'a bihi aka zo aka aka masa wannan ala ma'asiyatihi saboda sabansa da yayi na shan giya لأنه لم يفهم أن الوقوع في المعصية يمنعه إجازة مفتوحة min العمل لدين الله domin shi wannan jin da ya ji har zuciya shi ta kone yanzu ba da ni ake wannan ba shi bai da irin wannan fahimtar da mutanen yanzu suke da ita ta cewa annal wuqu'a fil ma'siyati saban da ya afka yamnahu ijazatan maftuhatan cewa ya bashi dama ya huta an yi living dinsa an yi relieving dinsa buɗaɗɗen hutu hutun da bai da iyaka min al'amali da dinin lahi wai ba zai ma addinin Allah aiki wa min al-musharakati li nusrati la ilaha illallah kuma bai da fahimta shi a zuciyarsa ta ce wa dan kana zunubi to ba za ka yi kokari kai tarayya wajen taimakon addinin Allah da kalmar la'ilaha ilaha illallah wa inna mahtarar qalbuhu ai zuciya shi kawai sai ta kone sai ta farfasa take wa baka sai kuka gayi can ana ta yi kasuwar kasuwa aljanna ta bude shi kuma gashi a daure an bude kasuwar aljanna ana ta kowa ya baza hajarsa wanada ala kalma kawai ya daga muryarsa ya kwala kira ya kira salma zauji sa'ad ibn abi waqas matar sa'ad ibn abi waqas wa qala hal laki ila khair yace dan Allah kina bukata alheri qalat wa ma za ita ce ni alheri qala an an an tukhli anni sai ki sake ni ko an tukhalli anni ko an tukhli anni cikin sakin wa tu'irani albalqa'a sannan kuma ki ara mun wannan dokin da ake ce masa albalqa albalqa farasa sa'ad dokin mijinta sa'ad gashi a daure Allahu alayya in sallamani Allahu na sa Allah tsakani na da ke na ɗau alkawari in sallama ni Allah in Allah ya sa ba a kashe ni a yakin nan ba na kubuta an arji a ilaiki zan sake dawowa wajenki hatta a ba a rijili fi ƙaidi haɗin sama ƙafata marin da aka sa mai fa'abat sai ta ce a mijina ya ɗaure ka in kwance ka ko bayan haka in maka ta goma shi in baka dokinsa ba yi ba faƙala kawai sai ya kama baiti dama mawaƙi sai baiti ya ce kafa huznan an tartadil khailu bilkana wa utraka mashdudan alayya wa saqiya إذا قمت عناني الحديد وأغلقت مساريع دوني أن تسم المنادية وقد كنت ذا مال كثير وإخوة فقد تركوني واحدا لا أخالي ولله عهد لا أخيس بأهده لئن فرجت ألا أزور الحوانية يتي كفا حزنا يتي يا إسبقين تكي أن تردي الخيل بالقلم dawakai su ta mutuwa saboda sukaci da ake yi kafa huznan an tarbiyar khailu bilkana ya isa baƙin ciki kaga ana ta soke raƙuma suna mutuwa wa utrake mashdudan ni kuma ga an banna a ɗaure wa saqiya sannan kuma gani an sa mini an ɗaure ni da da satarai da mari idza qumtu annanil hadidu idan na ce zan miƙe sai ƙarfe da aka sa shi a matsayin mari sai ya mun tarnaki wa aglaqat masari uduni wa ughliqat masari uduni yace sannan kuma gashi an kulla mutane sai ka da su ake ta yi qad tusimmul munadiya ihun da suke yi har ya sa wanda ake kiran shi kunnen shi ya dode ya zama kurma saboda ihun da suke ni kuma ga gudunmuwa zan iya badawa amma an hana ni wa kad kuntu zamalin kafiri. kuma ni ma'abucin dukiya ne mai yawa wa ikhwatin kuma ina da ƴan uwa faqad tarakuni duk gashi sun kyale ni sun banni wahidan ni kadai yanzu anan a daure la akhali ya bani da dan uwa walillahi ahadu ya ce alhali akwai alkawarin Allah a kaina la a hisu bi ahadihi wallahi ba zan tozarta alkawarin Allah ba la in furdijat in aka gama yaƙi na kubuta Allah a zuwa alhawaniya na da alkawarin ba zan sake zuwa wajen shan giya ba yi waɗannan baitota farakat lahu salma mace ce ai da ta ji waɗannan baitotan ya aika ta zuwa gare su sai kawai zuciyarta ta tausasa wa atlaqathu sai ta sake shi wa atathu albalqa'a ta bashi dokin mijinta sa'ad ibn abi waqqas farasa sa'ad faraki ba haye ya hau dokin wan talaqa kallaysi dhighami ainan ya tira ta ya shiga cikin fagen fama kai ka ce wani garnannan zaki قد ya keta cikin jarumai. Kal كالأقاضي kai ka ce wata mikiya ce ya hulu alaihim yana zagayawa cikinsu wa man hadara min furtanin musulmi ne yanzu na ilaihi waɗanda suke cikin fagen faman daga cikin jaruman musulmai kawai suna kallonsa wa kad haru fi amrihi kawai sun rikice a game da lamarinsa wai waye wannan waye yazo wannan waye wannan yazo yake wannan bajinta faqad kana yaqtifu an nasa qasfan munkara sai bige mutane ke kaman iska bigewa mummuna hatta anna sa'adan har sai da shi kanki sa'adu kwamanda allazi jalasa fi arishin wanda yake zaune akan wata karaga Fauƙa makamin murtafi'i a wani waje sama haka ya zauna li yuratiba sayr al domin ya rika kula da yadda al'amarin yaki yake gudana aka sa masa wata karaga a burbushi a sama yana kallon ya ga me ake yi hashi قال تيتي wallahi laula أني alamu أن أبا محجن في القيد ce ba da dan na san cewa ni na daure abu mihjan ba yana nan a daure da qultu bi anna hadha al huwa abu mihjan to wallahi da na ce wannan jarumin abu mihjan walaula anni a'lamu anna balqa'a fi makaniha kuma ba da dan na san cewa wannan dokin na balqa yana nan tsaura a wajensa ba la zanantu annaha al-balqa da na ce wannan dokin da yake kansa doki na ne al-balqa shi dai ya daura mutum to kuma ya zo ya ga yana yin wasu abubuwa kuma ga kama sannan ga doki ya kama da dokinsa faraddat alaihi zaujatuhu sai matarsa salma sai ta ce masa وقال تتي نعم إنه أبو مهجل تتي أبو مهجل لي وإن هل بلقاء كما دوتن كبلقاء لي وحكت له ما قد كان تتباشي لابارن دا أبن دي قدانة أكادن تدشي ولما انتهت المعركة دخل سعد بن أبي وقات على, على أبي مهجل في موقعه في سجنه فأي ينكي من الأبار da aka gama yaki aka ci nasara bai bari musulmai sun kaskanta ba ya je wannan yakin sai ya dawo ya sake ɗaura kansa ya cika alkawari ya dawo ya ɗaura kanshi da kanshi ya sa makan samari to shi ne da aka gama yaƙi da halar sa'adu na abi wa ƙasin ala abi mihjan sai sayyiduna sa'adu yallahu anhu sai shiga wajen abu mihjan fi mawqi'ihi fi sijnihi a wajensa a kokukunsa فوجد أبا محجن وضع القيد في رجليه بيديه مرة أخرى sai ya tarar da abu mihjin ya sake ɗaura ma kansa mari a ƙafafuwansa da hannuwansa da kansa fabaka sa'adu sai kuka ya kama sa'adu fabaka sa'adu na abi waƙas sai kawai sa'adu ya kama kuka wa raqqa li halihi yaji zuciyarsa ta yi taushi game da halin da abu mihjin yake ciki wa qala sai ya ce masa kumya a ba mihjir ya ce tashi wa fakkal ƙaida an ƙadamai hudu ya dai ya kama wannan marin ya kwance masa daga ƙafafuwansa da kansa sun makala sai ce wallahi la ujallidu duka fil ya ce wallahi ba zan maka bulalar shan giya ba bulalan nan ta shan giya yanzu ba zan maka ita ba da ha abadan bayan wannan abin da kai har abada wallahi ba zan ma bulala ba fana zara ilaihi abu mihjan sai abu mihjan ya kalli sa'ad wa yace ce wa ana wallahi la ashrabul khamra ba'da yau yawm abadan ni kuma daga yau na dau alkawarin wallahi ba zan sake shan giya wa sadaqa ma Allah jalla wa ala ya zama mai gaskiya a wajen Allah mabuwayi da daukar to kaji shi yasa na faɗa mana a baya aikin addinin ma zai iya sa ka ka zama ta sanadiyarsa kuma ka ƙara samun istiqama gwaggwadon yadda abubuwan addini suke ban sani ba ni dai haka nake fahimta a tarihi da kuma abin da ke faruwa gwaggwadon nauyin da kake ɗauka na addini gwaggwadon kuma yadda kake ƙara samun kama akwai wani yaro ya zo ya gama jami'a ustaz ya aka tura shi fatakwas zai yi sai je siyo ƙananan kaya ya ce haɓa ba taɓa morewa ba matashi ne haɓa mutum bai taɓa morewa ba har yanzu na samu yadda zan sace ce a gida ba za ka iya sa kayan kayan da za ka ɗan huta ba ya sai ƙananan kaya za a tafi fatakwat rivers yana zuwa kun san abin da ya faru sai suka ba shi nema limamin juma'a ina tabbatar muku limamin juma'a kawai suka gan shi don ustazu sai suka ba shi limamin juma'a dama ga turanci sai suka ba shi limamin juma'a sai ga shi yana kira na wai malam ya zai ya zan rubuta hudu ba na ce hudu ban ya ce wallahi hudu ba juma'a da ya shirya shi kawai zai je ya gayu a can ba uwa ba uba eh, ba malamai ba wanda za su takura mishi shi ke nan zai suka ba shi limanci tsarin shi ke nan to aikin addini na sa mutum ya kara samun ƙiske kama gwaggwadon yadda ka jajiki ka koma gefe to gwaggwadon yadda rayuwarka za ta riga ƙasa kuma kana komawa baya gwaggwadon kuma yadda ka yadda ka shiga cikin addini ka yi masa aiki daidai gwagwadon iyawarka gwagwadon kuma da za ka kara samun istiƙama wannan abu ne tabbatacce fahadihi risalatun raqiqatun wannan saƙo ne mai taushi yursilu biha abu mihjan al wanda abu mihjan al-thaqafi yake aika shi ne ashabiz zunubi wal ma'asi ga waɗanda suke zanubai kuma suke saɓo min amsali malice irina tawadu'an Allah tamnahahum zunubuhum wa ma'asihim ijazatan maftuhatan kasu take zunubansu da laifukan su ba su hutu buɗaɗɗen hutu min an ya taharraku lidinillah bal su ki motsawa dan addinin Allah ya ci gaba au ka qulubuhum ko zukatansu su rika konewa min ajin al'amali saboda aiki lidinin lahi na addinin Allah jalla wa'ala wannan saƙo misali ne babba kada ka da kake aikatawa ya sa ka ka ce ai ba za ka yi ma'addinin Allah aiki kai iyaka abin da kake kuma kai ƙoƙarin wannan zunubin da kake aikatawa kana ya ƙasta ka haɗa kuma da addu'a in ya zama maka jarabawa cikin shi kake kullum sai ka yi ka riƙa matsa ma zuciyarka duka matakan da ake bi na tuba ka riƙa ruku da su amma kai ya hana ka kai ma addinin Allah aiki misalin da muka buga in ka kima addinin Allah aiki to ka koma daga mura ka koma diabetes Cikin sai ka zaɓi wanda ya fi sauƙi in mara tafi maka sauƙi to kai ta yi kana shan magani in ko diabetes ya fi maka to shi kenan duk wanda mutum ya zaɓa shi ya sanin makai shi amma dai yiwuwa ka ce don kai ma ba ka kan daidai ga baki ɗaya ka ce kuma ba za ka kira wasu ba ba za ka musu wa'azi ba ba za ka hana su bahaushe yana da wani karin magana yana cewa shege bai hana zina wannan ba daidai ba ne to me ruwan shi shi hmm? menene ruwan shi a ciki wannan yana cin karin maganganun hausawa masu shirme akwai kuskure a ciki wai shi ke biya hannun sana sun taba jin karin magana a eh? to me laifin shi ah. a ta'ajizu an ta kuna misla hadal hudhudi ka ce lokaci ya yi mana yanzu za ka gaza ka kai alhuda-huda su tsuntsu ka gaza yin aikin da tsuntsu ya yi tsuntsu ya jawo sarauniya ta musulinta da ita da jama'arta ƙalat rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma a sulaimana lillahi rabbil alami hatta alhudhudu zalikum at-ta'irul a'jam kai hadda alhudhuda wannan tsuntsun wanda yake al'ajam bagwari wanda baya magana lam fam annahu fi mamlakatin mace bai fahimci cewa ai gashi a wata masarauta katuwa ba ala ra'ati hanabiyun wanda ke jagoranta wannan masarautar wani annabin Allah ne sakhara Allah ta'ala lahu fi hal insa wal jinna wat tayra war riha wanda Allah madaukakin sarki ya ce masa mutane da aljanu da tsuntsaye da iska bai fahimci haka ba lam ya fam annahu kad akhadha ijazatan min al'amali li dinillah tsuntsu bai fahimci cewa ai to shikenan tunda yanzu masarautar su annabin Allah ne fa shugaban kasar su to me kuma ake bukata bai fahimci cewa wannan ya bashi dama ta hutawa ya kima addinin Allah aiki ba kawai wata rana sai ya fita ba da izinin mai gida ba kuma alhuda huda soja ne soja ne cikin sojojin annabi Sulaiman soja ne saboda haka kawai ya fita ba da izini ba ashe ya tafi ran gadi ne ya ga ina zai samu wani sako domin ci gaban addinin Allah alhudu-hudu malam ya ce ka kalla fa alhuda-huda fa yi wallahi ta harraka liya amala lidinillah tsuntsu alhuda-huda da bai magana ya motsa domin yi ma addinin Allah aiki bal ja alihada almalikan nabiyyi li yukallimahu bi kulli thiqati sai gashi ya dawo ya zo wajen annabin Allah kuma sarki li yukallimahu domin yi masa magana bi kulli thiqa yana mai amintuwa da kansa alhali mai gidan nasa wata faqada tsaira فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائب لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تعز به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يحتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض يداو يتي أحط بما لم تهد به يتي رنقي دئي رنقي دئي a yi min aikin gafara amma yau na je na ga abin da baka gani ba yau ina da ilimin da baka da shi a haƙƙu bi malam tuhib bihi sai ya ce ma ihatsa bai ce alimtu malam ta'alam ba bai ce ra'aitu malam tara ba a haƙƙu domin al-ihatsatu fawqa al-ilm wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a har ke kenan waje tuka min saba'in ranka kai daɗe yau daga saba'u na zo can yanar na zo daga taba bi na ba'in yaƙin da labari na gaskiya ɗari bisa ɗari domin ni na gani da na, in ni waje tumra'atan tamlikuhu na ga wata sarauniya mace ita ce sarauniyarsu imra'atan mace tamlikuhum ita ce sarauniyarsu ita take shugabantarsu wa utiyat min kulli shay sannan Allah ya bata komai na duniya walaha arshun azim hadda wani gado take da shi na zinari balkisu mai gadon zinari hmm? ha amma kash na same ta wa qaumaha da ita da jama'ar ta yasjuduna lishamsi min dunillah wallahi rana suke masujada suna bauta mata ba Allah ba wa zayyana lahum ash a a'malahum shaytan ya kawata musu abubuwan su gabaki daya ayyukan su fasaddahum ce ya toshe musu hanyar Allah suka kibi fahim laye ta dole ba su zama shiryayyu ba ka duba abin da yake ne yake so a a tashi aji a kira su kuma shi ya kai wasiƙa iman shi ya je ya kai wasiƙa ya je ya yi ya jefa fa’alƙi ilayhim sun matawalla an hunfan zurma za ya rikiku ƙalat ya ayyuhal malau inni ulƙiya ilayya kitabun karibun innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir Allah ta'alu alayya wa atuni muslimin aka shi ya jeje ba wasiƙar aka ɗauki wasiƙa aka karanta ƙarshe ita kuma da yake siyasa ce sai ta ce wallah ba za mu iya faɗa da su ba mun kabinet ɗinta na zigata. ta wal'amuru ilaiki fanzuri ma za ta amure na hannu ƙulu'uwatin وأولو بأس شديد والأمر ma فانظري ماذا تأمرين kawai ki bamu umarni muna da ƙarfi muna da iko in kin ce yanzu mu je mu darka ta garin kawai cikin kifta da mizilla da ba zan sani ba ita ko da yake tana da fikira mace ce mai amfani da kwakwalwarta mace ce ba kamar maza ba walau annan nisa'a kaman zakarna la faddaltu nisa'a ala rijali وما التفضيل في اسم الشمس عيبا وما التعنيف في اسم الشمس عيبا وما التذكير فضلا للهلال dan da aka ce ma rana mace sai ta kankanta shi kuma jinjirin wata namiji ne ya kara mai daraja da rana da jinjirin wata wa fi? ha sun yi shiru wa fi? rana ta fi jinjirin wata ita kuma mace ce to da ka mace ce da take mace ce ba kamar sauran mata ba toji ba wa yu'linu al-hudhudu bara'atahu min aqidati ash-shirk wal kufr anan gaban annabi Sulaiman al-hudhudu yake bayanin cewa ba ruwan shi da kafirci ba ruwan shi da shirka yana ziga annabi Sulaiman alayhi salam cewa aje a mamatan nan a kira ta zuwa ga addinin Allah Allah yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khaba'a fis samawati wal ardh yanzu ba za su ma Allah sujada ba eh? wanda shine yake fitar da abubuwa waɗanda suke ɓoyayyu fistamawati wal arbi a ƙasa da sama abubuwan da suke a ɓoye ya fitar da wahayi daga sama ya fitar da tsirrai daga ƙasa ya fitar da ruwan sama daga ƙasa daga sama ya fitar da shuka daga ƙasa wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun sannan Allah yana sanar da abin da kuke ɓoyewa kuma yana sanar da abin da kuke bayyanawa Allahu la ilaha illa huwa Allah shi kadai yake duk magana huda huda ce rabbul arshi al'azim shine ubangijin al'arshi mai girma ba al'arshin wa ba ba al'arshin bilkisu ba kamar yadda ake faɗi a ci a isra'iliyar sunanta bilkis ko hmm. hudu hudu lam ya'jiz an yajida li nafsihi dauran ku duba tsuntsu alhuda huda bai gaza ya neman makansa dama ba da fage fi mamlakatin muwahadatin ala ra'atiha malikun nabiyyu a masarautar da take dunkulalliya an dunkule ta masarauta ɗaya ce kuma mai shugabantar ta annabin Allah kuma manzo sarki annabi bai gaza ba bai ganin ai su yanzu sun yi wadata ai mu mun yawa mun isa da har za a zo ana koran wasu hudu hudu lam yadi shine sai yake cewa kai kuma hudu hudu lam ya'jiz an yaji li nafsihi dawran al huda huda bai gaza ya neman makansa fagen da zai taimaki adliya amala da dinin laye ma addinin Allah aiki fahal ta'ajizu ayyuhal muslimu yanzu kai musulmi ka gaza an ka daura ni la'ana. ka gaza ka gaza faman makan ka wanda zaka taka addinin nan shi fa masarauta annabin Allah yake komai ga yana ku duba lokacin da shi annabi Sulaiman din aka zo aka kawo masa kyauta ce a tumi dunani bi malin fama atani Allahu khayrun mimma atakum bal antum bi hadiyatikum tafrahu lokacin muna muna yara ana ba mu labari a islamiyya wani malamin ya iya ba da kissan nan yace da tazo wa inni mursilatun ilaihim bi hadiyati tace za ta aiko mu da annabi Sulaiman kyauta ta aika za a aiko mishi ce ce ta sa aka ko mushi tantebar tantebar tirela tantebar aka ci ko da zinariya shi kuma annabi suleiman sai ya sa ya ce duk garin gabaki da amai da shi na zinari <laughs> haka ake ba mu labari aka sa shi ya ce duk garin gabaki da duk ƙasar komai ya zama na zinari eh, to ita ta aiko da tantebur ɗaya tirela ɗaya ta zinariya ta zo ta tarar da garin baki ɗaya na zinare ne ya za ta yi eh? mu ƙarasa wannan sai mu san liza a ƙulu eh, mai ɗauka nake tambaya ai liza a ƙulu ma yake shi yasa nake cewa ya jibu alaina an nuzila min na wahman Tabira ya waje ba mu musulmai mu kawar ma zukatanmu da wani ruɗu babba ya tamassalu fi annal amala liddini wai cewa wai aiki ga addini kuwa fuzurul khutbati wan nadwati wal muhazara shine kawai ka halarci hudu ba ka halarci tarurrukan addini da ake conferences shine nadwa wal muhazara ko kuma ka halarci wa'azi an shirya muhazara ka halarta ka ce wai shine addinin ayyama addinin Allah kawai aiki bal innal amala lid mas'uliyatu kulli muslimin wa muslimah yi ma addinin Allah aiki nauyin kowane musulmi ne namiji da mace ala Haji, hadihil aq inda yana kan wannan kasar ta Allah dole ne mun makansa abin da zai ma addinin Allah aiki dole kakka zauna baka da wata gudunmuwar da kake ba addinin nan kakka siki a rayuwarka kan mace ta zauna ta ce ba ta da wata gudunmuwa da take ba addinin Allah ya za a yi a ci gabar da addini gwaggwadon damar da mutum ya sama in mutum ya fahimci wannan to ya samun makansa tsari ya samun makansa plan na tafiya akan yi addinin Allah aiki ne zan iya kafin in yi shiru zan ba ku labari wannan labarin malam saniya kubu shugaban izala na zariya kuna kallon shi da tijo akwai ƙauyen da yake zuwa nan hanyar kano wasu kusan sani kunkuni to ya fi shekara ya kai shekara kusan hamsin yana zuwa wannan ƙauyen suna matasa suka zauna aka ce ana irin harkar nan ana motsa jiki ana motsawa sai aka ce to a rika fita da awa sun kai su arba'in ana tafiya ana tafiya kwana ɗaya kwana kasan aikin matashi tashin gishirin an da fu sai ya kwanta ƙarshe shi ne sai suka ba su fusu biyar ba sai suka samun makansu kowa ya samu ƙauyen da zai riƙe ya riƙa zuwa a taki ko da so ɗaya ne to shi ne riƙe wannan ƙauyen duk juma'a sai ya ji na san wasu kusan sani har yau sai dai in bai da lafiya ko bai gai ya je ya karantar da maza ya karantar da mata musu wa'azi to kaga wannan haka ake son ka zama kana da shi me za ka iya ka ɗauka kuma ka dawwama kana yin sa ba ka fara ba ka ɓarar kai jirgiri dama ka ɗauki abin da ba za ka iya yi ba a'a ka ɗauki abin da za ka iya yi gwaggwadon ikon da Allah maɗaukakin sarki ya baka da damar da Allah maɗaukakin sarki ya baka ka ci gaba da yi wa abu da rabbaka hatta ya atiya kan kai yi har lokacin da mutuwa ka za ta zo in kuma ba mutuwa ba wani dalili daga Allah ya saka ka daina yi ko rashin lafiya ko makamancin haka amma da lafiyarka da komai ba ka da wani katabar da kake ma addini wannan ba karamar tabewa ba ce Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu Allah maɗaukacin sarki ya albarka a cikin rayuwarmu za mu tsaya a nan insha Allah ta'ala mun samu majalisai guda hudu kenan